ai labari ya isa almasihu ni fadre isa li koy allah anna buzi isa a kuwai murai a wono isa murai ayyuhuna maryama maryama murai akwai da hakin ne amuri hana da hakin ne isa murai yunu zuntu koy allah yi sariwo murai a gali isa medihuna yi fado una man hana yin ne isa murai yunu zuntu gina isa iblisa kisarawu da kin gina yidurde isa sude manno yarkini da tuso awon zuntu isade kidade yuwo yimturo awon turo guyinni da koy sharia e pilat kinti keyne mugna isa da pilat media gire mu medi isa layne awon ay laifi nuki media e sharia ifada kida ku anna awon sharia yirsi askar kana guyinni isa ibapu ki askara da iga su kidurni da isa da duyintire anna gna iga isa isadu isa murai yuni fadi da yugo an wai sharia yusi ilat kinti isa kirobo kidade ko sheda hanta da barabas kinti an tro zuntuki pilat an sharia yusi ko sheda hana barbas yidurni koi isa rikene pilat yunu trochi anna ada cucika troneri wuna dakume wuna manu ibadi barbas dakirde an sharia yusi pilat isa di nikisiriki anna gunna ifadi yittu an sharia yusi pilat an wai zunti sire tani doroki anna ada jama'anta ila din trokin tire an wai yidume tuso dirda de tidri pilat awuskine pilat dakuma anna ta guntuni an wai yunu dakuma kisiriki tani hangru an wai yiduru anna ada isa du guintuni kuba hanade asubuye duintu sai ya asubu duintuni idi turodu loyintuni isopre yum isa de iya loyinta yunu zuntu sire anna gna koror duintuni wu isa du አባን ማል ላይ ትውሶ ቻንገች አና ሰው ምን አና ትራ እንታ ማን ይሱ ይዲ ዲቻኪን ይችላል አወኑ ዋይነ ኢሳ ምሬ ዳህናር አና አዳ ዙንታ ቺት ደ ምሬዱ ኢሳ ምሬ አርዲኒ ኖሶ አና አዳ ቢግ ብሪክ ይግሳ ጋባራ ሀክንቲ ኮይ አላር ይሳ አባህና ኩሉይኒ አና ሀዳ ቢግ ይህንታ ብሪ ምረብ ይሳብ ሜዲያ ያና ና ይፈዳ ይሳ ኖስ አና ሀዳ ይሳ ድኪዳክና ለኮ ይሳ ኖሳ annara medisa nos kintre isa introki nosa dirsa wuzu tursa yarkiniki anna ada isa de kidakna e yursunari e bui kinakde askar koy yursu da kinakni isa de lantik dirsa wuzu do alla malaika kenni koy yursu isa da in yai guntuna nani askar koy yursu isa da ki tubur de ginna isa mrai nosu ne kuwa yursu na alla idur isa mrai alla ringal yarkinne anna hana ganna isa da kidur dai isa abre kokin ne ko ya ba na ki da tet isa abre da ki au ko ya na liwo ganna gafara ke ni isa terezen ma tigsi isa wan me tigso yim tro shari'a ma gisi isa murai murai yunu ganna gisi da ko ya Allah gafara ngi isa murai yunu ganna da hanar da hanar guyin ne annan da sune kuwar buze isa da yini inni fadi dama ni taro ko ni taro yim turo abradi konno isa antari hananoro kini numre ker isa kulunu yimnani isa de lano mantir kuwai isa mura dirgar dirgai yuru da ma ginnan keni isa imtro labar ya ken na anna anna da koy Allah ri yunusun tushi igus da yiwo anna da gna anna ri kan kinti kidurti isa an anna cu turrini koy sujada mura cuwai tromani mallum tromani budi mara na kitaba gunnar kankinna mara layine tromani bizide tromani yi yigside allah mallumani ne allah a cuudu allah ta hada ardini da anna gunna da. anna ada brai anna ada mudayi fati adaba da tirre tani inni mara kasoro allah godini da tani mallum allah lanu awai tani yimnani ozun kusure tani yimnani sada kusure awte wani riki allah yude allah yunuzun tu kusura mai isa an wai gafara kinne koy allah ki malluma allah yuni fade manna hanayno allah mure an kunu buyi dai an kunu mure allah buyi gisi anna da ganna allah yude de kuna gube allah ko troma ne allah yuni na yigsa ne. allah mure yuni maluma yigsa ardino dai allah na mara anna gnar kankini layene tani brayo wono tani mu fatro yunu tuk kusur da yugo yimna ni yunu gali kusurai kitab allah yunu fada anna gna mu yifati anna gna sunta gna sunta mallum ardi yuno mura ta mai na mura mura gali ayin gal da allah do ana kyanwo koy allah yunu suntu yusude ni gai hakna koy allah jire fada ayin gal jire anna gna zunubi yusude Allah da cuna una una da kankin kinne aba Allah da una man zunubi da troma ni Allah kyan da troma ni kyan Allah wa zunubi na hanan da murai da kida da ni gai Allah mai dihna kyan wai gire yi fadda ngal do ai awani ai yunu zun tu kasar da murai trizeni yunu kasar na bigin na kiru da kini yunu zun tu kasar da Allah hakanu bigin na kiro amre gaba da kini yunu ku kasar da gire yarda un nasu zunubi na una nasu da zunubi da una kyarhna na kanannurrar da harbe an wa kiyar na isa almasifu isa almasifu mura mura zunubin magan na kiroy ni gai zunubin ma mura murai murai ni allah da ingal da zunubin magan na kiroy nura nu kitab allah ya fadi shi na allah murai anna kida da allah murai anna wayin na yi wani una manna allah farki ne ingal da isa almasifu allah ke ne isa almasifu ni su da busawdu isa lini zunubin tara ingal da nosu dai njikuwai no side yunu zunto yi side yiwo yunu gal yigu side anna angilla hakenne aw sai yi da yidanne sai kenne aw arubudu sawu na forum kinne aw zuntu murai di kidaw murai gire yi fadi ngal da anna murai kidakko yim tro murai di chonkude donkuni murai di asubudu intude koyi di murai no side gali di shi da koyi di diki isa intro ki allah gafaratenki ini yigu si murai hana into isa murai no ni anna ingal duk mrai yifad una manno tane da kedo oronra una hada ya yere da muri na tubo gire ye mani isa almasifu gire ye hidu gafara hangi nudai aunasi auskinde au kurmo amrai auskinde ne koy allah tari au ne awdiner zuntu yusere tuso koy allah teri hana hanayinne awdiner zuntu yuso allah shara yusi anna ginna hanayintire yimnosi awuskintire meri nira gire allah mura da yinu ginna zuntu kusuma allah mura ne awu gudi hana hanayinoma ni allah hanayinne allah mura ne yinu zuntu ginna kusuma ligaliwa hanariki awnoso bigin ma yinu ginna diner zuntu kusuma allah ligaliwa ma yurti diner yinu ginna zuntu kusuma lerar biyani yunu zuntu kusuma allah da hangu biyano allah mura hanai na yunu ortora da ki yunu a warnu ma ki nu hanani meni isa almasifu yunu turaki a war amurai yunu gunna zuntu yurti a war banu banuwa yudu kini a war murai yusunani adiba na barayinu kini a wara gunu kini a wara amurai medi zuntu yus kini a war amurai an wani kini awara awa ibanra yina tari mar kusurni hangri kini awara duyni awa ibab kini ora amrai iru tura kini ino ay usab kusu dan ma ni isab kusu kini awor ma meri zuntu allah rifa kini aw zuntu yigusi goy kuwai aw kidi kuwai amrai in koy allah zuntu yigusire yim nani awor ma koyni a a yim awa adam mata tira halkini murai ko halkin ne yunu zuntu yidadu iblis koy hanta li awa adam meri iblis guyitini koy allah yisapde yunu zuntu amrai awara buzude ye madam dineri an na gina bi guintre inu koy ortra galini tenta ni a a ayonu yimtura ornura dunure yinu ay allah kusuro gali nure annabi jeremi ifadde kwai allah aw yinu gali yigisi kubuna su de kuwai nizai a wartura gali wunu a wartura ya yes kusa kirki da kin tuso kwai allah hankuru inu kuwai kusuri kwai allah yinu gali hankuri allah gursu yantiri ni kai gurtura inni mare un koy alla sallin tra alla ini sallin ma alla buzo koy alla ri gali kusume yim dole yim jahannama re tidri wuni la dantra alla isa isa aw hakun wuni tedu alla keini antro yunu zuntu isa yunu zuntu anna zuntu murai isa di kidde isa murai an zuntu sa gna dahana gui isa murai dahana gui ni an yunu zuntu sa dine do gna dahana gui na isa yunu dahana gui na ta digin tra buri murai bui ayingal du dahana gui sa wuzu di isa kibro de isa duna hona kirmudu ni kankin ne shadan ni kankin ne isa in turaki an koyi allah rikiyar nara luyina duna yarni ke ni yana Yi isa ይንጡረቺ ኮይሆነ አውሊ ሀኩኑ በኩንች አወርን ማፍርሙ ናኒ ኢሳ ይጋስ ይም አውኖሲ ኬር ኢሳ ሉይኖ ሀክነ አውስኪኖ ኢሳ ይንጡረቺ አውቸር ንራ ሉይኖ አላ ሸራ ሀኩኑ ይግሱቺ አውቸር ኢሳ ሉይኖ አላ ኦሮኬኒ ይም ናኒ ትሪ አይሳ ጉኑ ይሰብሰቦ ይምትሮ burro adibi bulehna goyone igande tet adibi yimtede yimtedi amri turo bozuki dawudu bozuki adibi layini yiten ki amri yiten yariki adibi ini wuni tanedi kai kai kai kai ini wuni tanedi ki kankelin tira turo nono ilin tira turo nono inta ilin ma gudi asirdi yin turaki asirdi yin turaki inta tanedi hanan mai tuso inta amri yiten adibi yiga ha ha ha ha ki yi yiten ma gardala ta mini ezi mini bini durusuni iyi je mini yare amri ni toki bini ya iyi a kai gui rai buri murai kidde amri ni toki tani awa yero demre gui ki dumra hedo adimi ni toki ay murai buri murai galiki ay tu so demre tiredo iyi do adimi ni toki amri ni do tani iya yare amri ni toki isu amri ni makortuki adimi adimi ni toki amri taro agire no fadme ngo amuri fo mame nu amuri jika amuri no adibi da hana yuda ganna hana yin nake adibi troki an ta yi an Allah faten koyi addu'a yi gasi addu'a mure en yudu kokin ta yi gasi ya ya be da yi gasi ayunu yunu yi gasi tro no do Allah yi wot adibi troki hananir da almasifu li aikar na isa almasifu kinti Kim liwo kri Allah anna ganna kidurti omri no troki ta nimura isa ki adibi bule na isa bu ayi nimi ditat adibi anna gna kuli ni yirde doki yunu gali turo na fadare amuri turo dro ne gire ta tifa den yunu gina dro da tifa amura isa almasihu kinti anna gna kiro kuni layin ti anna amre anwa kiturta amre yiri subus ko entrar yiri subus nani labar allah tentu anwa kunu bozu anna nimi gna amre al isa al masih gindre anna hanantire muriyai murai kiyama wa kaino aljanna dan anna kinwe anna murai hintuni ni iyi ni ko ingenne ai yinu yinu dai ai yinu yim kiyama wa kaino Amurai inu aljanna tiyanti al masih murai aworhuna ngalla ne. isa murai ngalla no amri gudi won ko yunu al masih murai anna gnar ngalla hakeni awta ngo awta ngo ngila akwai hanga mai kini hananin mai ni. ngila akwai ga hangin mazu isai yuni fadi yiri ko nira ngila hanere isa masibri jire ro or nira bozai tani mi hana tusi yim tuna so mura mura tani du gude ne yim na ne or nira kisso aw isa masibri jire kenno eskenar tado aw mura yedu jire kenno jahannama tosi aw isa di jire kenno yanna hakni yunu allah yi fada dirdai cu ki, allah ki, shatan mure ki, shatan mure zuntu an kidi anna bibini anna uskinti anna nikidi amrai yunu anna noshi shatan mure awar anna duyini gidikini iblis mure awar anna duyini brai kuwai gunu kini iblis mure awar anna duyini allah kini iblis mure hanayinde allah umraidu wuni jahannabar duyini iblis murai buzi unidu iblis murai hakunu buzu unidu anna gna wunir duyni awdineri zuntu yuso murai iblis gna unir turri wuni laira da hakunu buzu kishi unidu imnani awai cudi hakunu unidu curu imnani unidu ki iblis tirgali bayne anna gna ni na keini iblis murai awara na duyni tiri ay guntu nani bir murai gali iblis murai awara na duyni yunu kusidi ma bir murai gali kini anna buri mire tiri hina guyinti iblis murai inu kida yigusi hakuna allah yigasu allah kidawu anna yigasi tiri a iblisa allah yinu kida anna ginna aljanna da lido kida de allah murai iblis kankin de allah murai kida de tiri ay gali ay aljanna guyinto buri murai kida de nime ay allah buri murai gali allah murai ya bi buri murai gali beyne anna tusi au kiga de tuso yunuzun tuni yigo aw de no su aljanna du yigeni yigo jesu ni yugo aljanna mure wuni ni yugo aw koy allah tari tuso yimnani orna kisso tiri allah iblis aw koy wono tiri allah hangu gunu tuso bri mure gali iblis mure kidau anna ginna tiri allah guinti tiri hina duini iblis mure zi duini tiri hinari anna ginna guini iblis mure dunar guini anya anna warhunta duini tiri hina keini allah isa keini annar tiri duini isa mure iblis dunar koyende isa galit hanayna anna ginnat iblis tiridi yuduri isa mre du duno tiyentre tiri ya shaitan iso gunturi kini iblis mre yunu kidare tise tuso isa duno tiyenti isa mre gubunturari kidi aljanna tidiri awu tiri allah yigasi shaitan na yisobde awu yunu zuntu yigsi ginna yisobde yisopu tiri ya shaitan allah guntu yisopu ino ortu mari ki shaitan duini shaitan mre kini tiri allah zuntu tiri nra guntu kinti iblis mre kini አላሁ ዩኑጋል እንጀንቱ ታኒ ሙራ ዩኑጋል እንጀኒ ኪኒ ይብሊስ ሙራይ አሁን ዙንቱ ይግሲ አምረ ግና ኪዳደ ይብሊስ ነትሮ ኪኒ እጅብ ጋል ይያድ ኪኒ አድቢያና አኒ ባራንቱ ኪኒ ጉርስ ቡሪ ምረ ሃንክ ይብሪ ምረ ጋሊ አላ ይባደ ይኑ አይ ክስሞ ይኑ ጋሊ ሃንጎቺ ይብሊስ ሙራይ ይኑ ቹስ እንጀኒ ንምረ ካንቺኒ ይብሊስ ሙራይ ትሪህና ዱንቺኒ ውዲድ ኬንቺኒ ኪዳደ ይብሊስ ንሚህና ኬንቺኖ ይጋዚ ይብሊስ ሃሃ ኪኒ ክበን ማታርደ ኪኒ iblis yin tura kini tani kira suma mu tangu kini iblis mura kubaran gidai hangu lu hangu yao aw medi nana bazi de tuso orro na ki orro ma ki isab tiri ay shatana gunu yurdu ko isa tiri alla guntu Allah mura halakin ne adam ya wa busawdo mura gali shatan yimtro ni, medigali fadini murede kigasde awa adam yunuzun tu yi yigsde tonta mannu sagade tika gunna yunuzun tu ksde ana udu yunuzun tu no yunu gali yugo mantir mure dine yunu gunna zuntu yigsi mure awonhna mad bibinne mantir yunu gali anna mure yigsde tuso dine amre yarkiniki antro mure allah rikidade nuhu kinti allah nuhu du hiwani markaba ibeneki alla nuud yifade intoroc iyyi kenri dina gin na anna ada yidirik nuhu meri Allah girek nuhu e adayina e markaba iwentire gaalidu mazu ay furkusa gaali yigisude nuhu intoroci anna ginna tuba yigisuci yuridi koy allanrik ayuno sharia yigisuci anna ginna kettuni nuhu digazire mre yunus huntun yi soppu alla mre yunu gunna dineedu keyinni markabadu guyinne mazini yunu dineedu yunu gunna cudu yay mantir yunu turoc nuhudu annan ma gunna gununi markabadu dunuci loko nuhu gunna duyna mantir ki markaba tumkinne ngilili annaara yigari chika yunu suntu matar yigasa ganna awus kitire lidini annaara suntu yigasa kai markaba yibappi yibappi no no no kai markaba matar mure tumkinne no akunu yusu ngili yi brimre tubre anna ganna charqi koy ekir ei manu yi chibre una manu au yigari chi nosre nuhuye anna ye. ginna niri ciku dine anu manu anna zuntu ciku dine nu manu anna yunu kida kida yigisi, allah da hakkintu yigasu yim turo allah an turo yiwurti shari'a yigsi yisappu medi zuntu anna da nuhu kuwai yi da. yunu allah yigsa zuntu yuwa yigasu allah koy mantirdu gafara barantu nuhuye anna ye. markabar tuusuni allah kiwatni yunu mosiba ay allah yiwurti isa murai murai kai yaga bi kuwai murai gasi si tu so koi allah gafara hangi isa murai tani trik an tani de yiga so gafara hakinik isa inu turach tani an koi nira lene tu so koi allah murai tero man gafara hakunik dine nu murai gafara hangi isa murai a warnu ma kai yaga bi kuwai kibabi a warnu ma tu sik yunu gunna zuntu a warnu ma ki de tu so murai yudrik aw medisa bazne tuso yim tro cudi yuno orma ki turme tuso yim tro abran darni kai abran babu koy abran mre tomtre koynma isa yim tro ntar ne fadri yusuf daudu ntar ana nurkini awarma furmu koy isa atro rezi bidira aligali doyne Tibi ni gali kibi abini gali idri an warazi da ai an na da razi da ta manno yunikeni da yuwo ke ya abi hina da an turo ki lazar kinti lazar murai gilla haida no lazar yunu kibi da ni yuwo yunu ya abi ai razi da tubro guyinu kibi lazar murai woshi, murai an ki da manno yuwo kidi lini kibai hina ye kitirbe su duyin ni kila mui yimtro lazar murai nos malaiku liduni guyintuni koy allah rikeyentu an wa zida mannu nos yim an wa razida nosa aljahu ginna dire wuyi wuyi wuyi wuyi wuyi an wa razida yim nosa mushi ginna liduni an wa guyintuni wunir duyintire an wa wudu bazi an wa razida wunidi kiyidi obrenidi koy martir kiyi kidur yim layina lazar ya ibrahim koy tiradi buzu kiku lazar bidi kida awa Ama yarazida chudi Ibrahim Ibrahim kaman yiri tani wulilti wulilti koyenira lazar kurtu lazar ivallinani abana yiri duyni kayenira duyni tani wuludu ti wudu Ibrahim yinu turaki tani enta gibi turaki wuraman hakını kankinuki koy Allah da hakun yarcho yarkin ni wuni teriki an wuni ni dikini hakını yarkinni koy Allah teriki inu gunna dani gan mahangım lazar murai yinu gna zuntu kudurde nu kusu bazi awara zida anna na fo dinar cikun hanainde awara zida ibram du yinturachi lazar du kenani koy anna na fo cikare isoppu yinu zuntu ai ai uno koy tani tigi du lidi antrono so li ngi fatti tani udur tigi awara zida munu ki ibram medimantir gire de kusumo awno su de manu hango gunu ይሳስ ምረይ ኖስኒ የርኪ ይሳስ ይንጥሮች ሜዲን አይ አው ጅሬኖ ውኒ ቴዲች ኪታብ አያላ ፍርክሳ ጋል ይግስኪ ክስሞ ይምጥሮ እንታ አላ ዳደክች ኢሳ ይንጥሮች ቸርንራ ኩሉኑኒ ይኑ ክስር ይግስንራ ክስሚሚደ ትውሶ ሸሪያ ክን ይግሱች አማኒ ንሪ ይምናኒ ንሪች አዋ የረዚ ብድይዳ ይሳ ቆይዳ ኖ አይንጋል ብውዲርተት ምረይ awara zida no si man hana leno yimnani ki kide ko layni awara zida no so mra arzina yabena yisobu hanayno da hana man leno loko no so ne koy allah ki kiid layni lazar mra bizirewnu ingal da koy allah retet an sa wisar kigasne tuso yimno so koy hakuri hakritedo lazar mure tri sa guinde ay ingal du eskenar tet anta awniri medi amazini allah diga su ayuno tiriya allah hanku nu gine din ta niri tage no sun yahananu nu no sun yahananu isa inu turachi medidra mazide tuso ma e kuwele nuki yimnani isa ma dunu yinu kirsiye yinu fadinye ginna allah diga furkusa gali ni koy allah digiso derde turo ki limal budi kiran mara kirade yim turo derde turo mushi yuhurtuni darda rike darda ay musi ay budi kirade darda mura koyona an turo abdullah kinti darda mura abdullah da kuluyenne musi musi na gali lanaki abdullah musi da gali laini abdullah mura man bara yigsi yim turo anritat ni wuden bara yuhurtu abdullah mura bara yigsi da yim turo layi yuno ay kidurda kinigi na guyinne yuno ay kibab yim abdalla yuno ay yesko ay kiturda kini ina guyne yuno ay kibab yuno ay kibaba uh, abdalla tedilai musi ay dirda amrakit yim musi ay kibaba ter laya laina inu ni mra hanayro mani laini dini laini onumni laini an yuwo gibikilat ni musi dui abdalla ya bi huna tons yim tro dirda musi huna kidurok abdalla kuluyini musi nranga ki tani koyki hananro yusuf baranu kurtu koyki abdallah anna gna guin ne tar barayino hakuno abdallah ya bi lini dirna yifadni zigir kibudaki dirda yunu yifadda yiwa abdallah murai, dirda ar koyi dirda ar yarkinni risitror tet yim abdallah tari ya bi ardai kankini ardai mrai adibi zuntu aki abdallah ar kulini yirik tantigrenik erisir tirerik abdallah ar yiri yintro gali nifadrik abdallah li ya bi ardai yim abdallah ya bi ardai li yusu akkani kurtuci iyi kurtuci abdalla mrai aworhana yarki abdalla mrai tani mrai muriye tani adbiki herdai ha ha ki dirde hanai ne tu santa mrai musi yidumbeki una mrai hanai lu tani idirnaki yim yidi tani durdaki yusu yini kurtu akani kurtu abdalla tetni akani yurtu yini yurtu abdalla tedo tirade ardai abdalla yiri furkusan ma morkiniki furkusan ma kusuriki herdey haaki abdallah tiredini dirda da fatari intamrai musina meki Wani abdallah furkasa herdey yigisi yim abdallah erisi de tari de tuso herdey abdallah da kulini ni ha ha ha numre tiredini dirda da fatari musiya intamrai meki ni digisa onzu koray tuzo isa isamrai abdallah tani furkasa kusurik tuno somra dardek tiredini dirda fatari tani mura yidirde abdalla ni gubi da di tuburni musini matani ya darki abdalla dirda da yinu da magna yuski dirda abdalla da yuntroki nu gire fadme nu kusiri da ni yugo inda ni dirda inda ni awun nuri subuski abdulai awarhun abri mira kirade abdulai risihna tet abdulai lini gubi ya gabi yin kanki herde yuntroki ngande diki furkusan ma morki niki herde ha ha ha ki tilerini awonni dirda da fadari intamrai musi dirda yidimeki እውኒ አብደላ ይፈትኒ ድርዳም ራ ሀናይነች ፍርክሳን ማ ኮይ ድርዳም ሞርኪነ ይሱኪ አቡ አና ንራ ሜዲያይ ትንታድ ፋጥሪ ሸታን ምሬ ዩኑስ ዞንቶ ግና ኦርትራ ዱይኒ ትንታ ክስድሪ ሸታን ምሬ ዩኑስ ዞንቶ ኦርማ ዱይኒ ክስዎ የርኪኒ ሃሃሃኪኒ አላድ ዩኑስ ዞንቶ ክስመኪኒ ሸታን ምሬ እብሬ ሁና አቡ ዝዎ ኪዳደ አላ ዩኑ ኪዳና ይምናኒ ትንታ ዩኑ ጋሪ ክስቶ ኪዳደ አላ ዩኑስ ዞንቶ ክስማ ግና ጋፈራ ተኒፋ allah yunugu zuntu ay kusuma fadumati wuso gafarangenu yimnani shetan koyintirade curo tenta emrai tiku dame so yiri ko isa gafara bararu? ko isa niro biginma ginnayugo